daga nan birnin washington gundumar columbia amurka ke magana akan mita 49 ko kilohertz 6,170 da kuma mita 31 ko kilohertz 9,765 a gajeren zango ana iya kuma kama mu ta na'urar tune in da kuma kai tsaye ta www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na sada zumunta. Jama'a ma saurari Assalamu alaikum, Mustapha Nasiru Batsari ne tare da Sauda Kabir da sauran 'yan uwa abokan aiki daga Washington DC ke maku sallama a cikin shirinmu na daren Alhamis. takwas ga watan janairu na shekara ta 2026 To a cikin shirin bayan labaran duniya za ku ji halin da ake ciki a can jihar Rivers bayan da majalisar dokokin jihar ta yi wani yunkuri na tsige gwamnan jihar. A iya cewa wannan ya ɗauki wani sabon salo a tsarin siyasar jihar Rivers. A can ƙasar Nijar kuwa za ku ji yadda aka iza ƙeyar tsohon ministan ilimi mai zurhi zuwa gidan yari saboda zargin yi ma wata ɗaliba fyaɗe. Bayan an kama mutumin ko mushen za a yi mai hukunci a kai shi kurkuku. Akwai shirin da na ƙasa daga bisani kuma ku ji labarin wasanni har ma gidan dambe za mu leƙa. Amma duk wannan sai bayan kun sha labaran duniya daga Washington DC daga bakin Sauda Kabir. Ministan harkokin ƙasashen waje na China ya gana da Prime Ministan Ethiopia Abiy Ahmed ranar Alhamis inda ya kira da a ƙara ƙarfafa haɗin kai wajen tsarukan raya ƙasa, ayyukan kare muhalli, tattalin arziki ta hanyar intanet da sauran ɓangarori a cewar ma'aikatar harkokin ƙasashen waje ta China. Wang wanda ya kai ziyarar ta shekara-shekara ne zuwa Afirka ya ce China za ta iya ɗabbaka daidaituwar tsarukan ci gaba da ƙasar Ethiopia. Kuɗin man fetur ya tashi da kimanin kashi biyu cikin ɗari ranar Alhamis bayan da ya kwana biyu yana faduwa a yayin da masu sa hannun jari ke nazari game da abubuwan da ke faruwa a Venezuela da kuma damuwa kan samun man daga Rasha, Iraq da kuma Iran. Kamfanin mai na Brent Crude Futures ya tashi da dala ɗaya da kwabo ɗaya ko kashi biyu cikin ɗari inda kowace gangan mai ta tashi kan dala sittin da da kwabo bakwai yayin da shi kuma kamfanin west texas intermediate crude ya samu ƙarin dala ɗaya da ɗigo sifili da biyu ko kashi ɗaya da ɗigo takwas cikin ɗari da kowace gangar mai ta tashi kan dala 57 da kwabo ɗaya. A ranar Laraba ne Amurka ta kame jiragen ruwan dakon mai na Venezuela biyu a Tekun Atlantika, wanda ɗaya daga cikinsu ke ɗauke da tutar Rasha a wani yunƙuri da shugaba Amurka Donald Trump ke yi na zama mai yanke yadda za a yi tafiyar da man fetur a nahiyar Amurka da kuma tursasa wa gwamnatin Venezuela mai ra'ayin zamantakewa ta zama mai goyon bayan shi. Abokin hamayyar Yoweri Museveni a takarar shugabancin kasar Uganda a zaben da za a gudanar mako mai zuwa Bobi Wine ya ce zai sake duba yarjejeniyar da kasar ta ƙulla da kamfanonin man kasashen waje idan ya ci zaɓe, kuma ya sauya duk wani tsarin da ba zai amfani 'yan kasar ba. Ana sa ran Uganda za ta fara samar da man fetur don kasuwanci nan gaba a cikin wannan shekarar idan kamfanonin mai na Total energies na ƙasar Faransa da CNOOC na ƙasar China da kuma kamfanin mai na ƙasar Uganda suka fara aiki da kafar sadarwa. Total energies da CNOOC duka suna aiki ne kan tsarin yarjejeniyar rabo da gwamnatin Uganda. ministan sadarwa na ƙasar uganda da kamfanonin mai na total energies da cnooc ba su tanka ba kan wannan zance ƙungiyar haɗin gwiwa da saudiya ke jagoranta a yemen ta ce ranar alhamis haɗaɗɗiyar daular larabawa ta fitar da wani shugaban 'yan ƙungiyar a ware daga ƙasar ta kwale-kwale a wani yanayi da ka iya kawo baraka tsakanin ƙasashen masu ƙarfi a yankin gulf yayin da dakarun da Saudiya ke marawa baya suka tunkaro tashar jirgin ruwan adin bayan da suka yi rauni a wurin. Tserewar idros alzubaidi shugaban 'yan kungiyar Aware na Kudu da Haɗaɗɗiyar Daular Larabawa ke marawa baya, zai iya rura wutar fitina tsakanin Saudiya da Haɗaɗɗiyar Daular Larabawa waɗanda duka suna da arzikin mai kuma dukkansu na da alaƙa masu kwasanciya da ƙasar Amurka. To an gaida Sauda Kabir da cikakkun labaran duniyar. Yanzu kuma sai ɓangaren rahotanni inda za mu fara da Najeriya a can jihar Ribas, inda da sanyin safiyar wannan rana ta Alhamis ne. majalisar dokokin jihar ta yi wani yunkuri na tsige gwamnan jihar domin jin halin da ake ciki a jihar ta Rebus. Ga wannan zantawa da muka yi da wakilinmu na jihar Lamido Abubakar Sokoto. Na'am, Lamido Abubakar Sokoto kai ne wakilinmu na jihar ga gashi mun samu labarin rigima ta kaure tsakanin majalisar dokokin jihar da gwamna har suna kokarin tsige shi gwamna Fubara. Uh, wani bayani za ka yi ma masu saurari. To halin da ake ciki Haji Nasiru shine jihar Rivers ta ɗauki wani sabon salon rikicin siyasa bayan yau da aka waye gari majalisar dokokin jihar Rivers ta yi wani zama a zauren majalisar dokokin jihar Rivers inda aka kaddamar da ƙoƙarin tsige gwamna Simini Layi Fubara da kuma mataimakiyarsa Ingozi Udu. wadda wani dan majalisar jihar taribas mr jack wanda yake shi ya gabatar da kudurin a majalisar dokokin jihar rivers a iya cewa wannan ya dauki wani sabon salo a tsarin siyasar jihar rivers duk da yake idan ba a manta ba tsohon gwamnan jihar rivers a yanson woke wanda yake shine ministan babban birnin tarayyar najeriya abuja a yanzu eh. shine da 'yan majalisa waɗanda suka fi rinjaye idan baka manta ba a baya an yunkurin tsige shi gwamna simini layi fubura abin ya gagara har shugaban ƙasar najeriya bola ahmad tinubu ya saka baki aka kai ga saka dokar ta ɓaci. To bayan sun ba da dalilai na ɗaukar wannan mataki a wannan rana ta Alhamis? Eh abin da suka ce ya saba ma dokoki da dama na Najeriya waɗanda ke kunshi a cikin korafin da shi ɗan majalisa jack ya bayar ya ce kuma a matsayinsu na shugabanni ba za su zura ido suna kallon ana karya dokokin najeriya ba ya mika wannan takardar ga shugaban majalisar dokoki ta ƙasa wanda za a kai ga alkalai alkalai na jihar ta rivers a kai ga sake wani zama wannan lamari ya birkita harkar siyasar najeriya da ma jihar rivers inda wasu ke kallon cewa a baya 'yan majalisar da suke goyon baya ga shi wuke din sun koma jam'iyyar apc mai mulkin najeriya to al'amura da dama na ci gaba da ɗaukar sabon salo bisa la'akari da ziyarar da shi tsohon gwamnan jihar ta ribas ministan abuja ya samu ke ya kawo a jihar ribas a ƙarshen makon da ya gabata wanda ya ziyarci wasu sarakunan gargajiya da wasu masu faɗa a ji kuma ya yi wasu taruka na siyasa a jihar ta ribas Na'am wato kana nufin bayan wannan ziyara ne kuma wannan sabuwar rigima ta kunno kai kenan. Ba shakka bayan wannan ziyarar wannan rigima ta kunno kai a baya ya ziyarci wani babban basarake tsohon dan bindiga yankin Niger Delta a sari da Kubu inda ya ziyarce shi a fadarsa kuma suka ƙara ba da jinjina ga goyon baya ga shi shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu da wasu sarakunan gargajiya. Wannan lamari dai kamar ya haifar da rudani. bisa la'akari da masu goyon bayan shi wikidin suna ganin suna ta tada jijiyoyin waya ganin cewa kuma gwamnan jihar Rivers a baya ita jam'iyyar APC ta faɗi shine jagoran tafiyar jihar ta Rivers wato tafiyar jam'iyyar APC tunda a matsayinsa na gwamna ya koma jam'iyyar shine jagora Na'am, to wani kana ga za su iya cimma nasara a yanzu tun da shi gwamnan ya koma APC shi ma kana ga za su samu biyan bukata su 'yan majalisar? To hali da ake ciki shi gwamnan jihar Taribas Simini Laye fubura yana da 'yan majalisa kalilan barisa ya samu ke masu goyon bayan shi waɗanda ake zargi su ne suke tada wannan wutar rikici kamar su ne ake ganin sun fi yawa. don haka za su iya samun nasara misali ko kuma taka wata rawa ta tsige shi gwamnan sai dai kuma tunda ana bin kadi kama daga shi babban mai shari'a na jiha wato chief judge da irin matakai da ake ɗauka kamin a kai ga tsige gwamna ba ƙaramin al'amari ba ne tsige gwamna da kuma bin matakai kamar yadda dokar ƙasa ta tanada. Na'am to yanzu da wani hali ita jihar Rivers take musamman babban birnin jihar Fatakwal. to bayan haka a bayan nan rundunar 'yan sandan jihar Rivers ta fitar da wata sanarwa cewa bisa la'akari da hali da jihar ta shiga ta baza kolin jami'anta a sassa daban-daban na jihar Rivers domin gudun abin da ka iya biyo biyowa baya saboda a ɗazu da safe an samu zanga-zanga nan da can masu goyon bayan bangaren gwamna da kuma masu goyon bayan bangaren ministan babban birnin tarayyar najeriya abuja a ya samu amma dai babu wani tashin hankali sai dai kawai jami'an tsaro suna kaiwa suna kawowa gudun abin da ka iya biwa baya a cikin wata sanarwa da mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar rivers a ta ga manema labarai wato grace irangi koko na'am to mun gode kwarai lamido allah kiyaye to madalla to a kasar jamhuriyar nijar kuwa tsohon ministan ilimi mai zurfi ne na kasar Dr. Mahmudu Jibo wata kotu ta tura zuwa gidan yari saboda zargin yi ma wata ɗaliba fyaɗe domin jin cikakken bayani ga rahoton Sule Mumuni Barma daga birnin Yamai. Ainihi tsohon minista Mahmudu Jibo ya gurfana ne a ofishin 'yan sandan farin kaya inda aka saurare shi bayan da wata ɗaliba ta shigar da ƙara a bisa zarginsa da yi mata fyaɗe. daga bisani maganar ta ƙara gaba zuwa kotu inda alkali mai tuhuma ya damka shi a hannun alkali mai bincike wanne ya tura shi gidan yarin kwalo a ci gaba da bincike abinda 'yan ƙasa ke ganin alama ce ta yunkurin zartar da abubuwan da dokokin ƙasa suka yi tanadi dangane da batun cin zarafin mata alhaji abdu mamman lokoko na daga cikin shugabannin ƙungiyoyin bunƙasa ilimi a nijar akwai dokoki tun eh, lokacin Eh, marigayi president kunci. a lokacin na an shinhiɗa su ne saboda mushina suna unhwani kwarai da matsayinsu na mushina suna kai ma 'yan mata ƙananan hari to sai an ka hiddo wata doka da aka ce ma letter set? da an ka hiddo wannan dokar ta hana kwata-kwata duk wanda ya yi sai a kama shi bayan an kama mutumin ko mushin, za a yi mai hukunci a kai shi kurkuku kuma ai mai eh, doka mai tsanani amma kuma shi biya kuɗin da yarinyar za ta karatu alal misali a ɗauki kamar mu ce mushen ya yi mafaɗe ko kuwa ma ciki to za a yi biyan kuɗin lakwalinta sai ta kai lise sai ta yi bak kuma shi na kasu ta bisa ga haka wannan dokar tana nan kenan duk wanda a cikin wannan a cikin harkar lakwal ko harkar ilimi ya san da wannan dokar. Majiyoyi na cewa ɗalibar da ta bankaɗo wannan badakala na daga cikin ɗaliban makarantar da ke karatu a makarantar tsohon minista PhD Mamudu Jibo lamarin da ke farfaɗo da muhawara game da yanayin da ɗalibai mata ke karatu cikinsa. Wata 'yar fafutuka Husaina mai zumbu na ganin lokaci yayi da za a kawo ƙarshen matsalar. Eh, a yi mushi adalci in bai yi ba, an yayi a yi mishi hukunci a hidda ma yarinya hakinta ba nan ya mai ɗaya ba duka Nijar adda irin waɗannan mutane duk a hiddo mana su saboda wallahi ɗiya mata na Nijar an mashi su kamar awaki sai mutane idon su surhe kunnuwa su su su liƙe su zo su yi ta aika sha a ci gaba da bincike cin mutunci da cin zarafin ɗiya mata ake gani, cikin lakwaloli tun daga university har ha primer tunda akwai wanda bai san kunya ba ko ya karba yarinya ya kamata ya ga ta kamace shi A nan gaba ne ake sa ran gurfanar da tsohon minista na ilimi mai zurfi a gaban alkali domin tantance zahirin abubuwan da suka faru. Darajin kare hakkin ɗan Adam Abdurrahman Ide na cewa aikinmu ya kamata mu kare hakin kowane yan kasa ne amma muna nema ga mutane su bari eh, masu shari'a su yi aikin su in sun kare shari'a yanzu zargin da ana yi su ne suna da dokoki suna da iko da su huto su gaya muna abun da ake zargi profesa mulki ba gaskiya ne ko ba gaskiya ne ba in abun ya zan ba gaskiya ne ba ka gani ba sai a daina a hudo shi a eh, eh, koma gidan shi in gaskiya ne kuma akwai tsarin da dokokinmu a kasa. samu ya sara da aka mata a gaishe da shi kawo yanzu ba wani takamaiman bayani daga bangaren mashara'anta haka kuma wani makusancin ministan da ake zargi ko lauyansa ba su ce kala ba game da wannan dambarwa sule mummuni barma gta hausa amurka ke magana daga yamai a jamhuriyar Nijar. to an gaida sule mummuni barma jama'a Kuna shan labaran da rahotannin ne daga nan GTA Hausa Amurka ke magana a birnin Washington DC. Za a iya kama mu ta www.gtahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba da na ƙasa ban kasa ba. Jama'a salamu alaikum mu da sake haduwa a shirin da na kasa ban kasa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan GTA Hausa Amurka ke magana. Sunana Sule Mumuni Barma. Shirin a wannan karan ya sauka jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Sunana Maryam Ahmad Wada mai bukata ta musamman na lura gani Ina aiki a makaranta masu bukata ta musamman masu lalurar gani a jihar Katsina, Najeriya. Ina cikin ESCO na haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu bukata ta musamman tarayya Najeriya reshen jihar Katsina ni ce mai tsawatawa ta ƙungiyar gaba ɗaya. Kamar yadda aka ji a makon jiya daga bakin nakasassu a jamhuriyar Nijar game da muhimman abubuwan da suka wakana da su a kungiyance a shekarar 2025 da kuma fatan su a shekarar 2026. Yau za mu ji daga wasu takwarorinsu na Najeriya dangane da ci gaba ko akasin da suka fuskanta a shekarar da ta gabata. Ga Maryam Ahmed Wada ta gamayyar kungiyoyin masu bukata ta musamman a Najeriya reshen jihar Katsina. A waccan shekara da ta gabata alhamdulillah mun samu ci gaba musamman ma jihar mu ta Katsina mu masu bukata ta musamman mai girma gwamnan mu ta Doka Umar Rada ya kula da mu masu bukata ta musamman tunda ana SA SSA daya, amma shi da ya tashi sai ya ba mu biyu ma. SSA da mataimakin SSA muna da su guda biyu kuma da abin da ya tashi tsakani ga Allah suna isar da shi kuma yana yi in abu ya je wurin shi to insha Allah kowane bukata ne yana isan mana da shi na biyu ci gaba da muka samu wanda da babu shi ya ɗauki yaranmu wanda suka wuce higher institution ya taimake su da kuɗaɗe tun waccan shekarar kuma waccan shekaran ma ya ba su wanda ba a taɓa yi ba ya yi masu tallafi kuɗin karatu insha Allah Haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu bukata ta musamman ta ƙasa baki ɗaya reshen jihar Katsina so za su yi zaɓe kuma mai girma SSA ya kai mai takarda kuma alhamdulillah muka yi zaɓe tare da sarakuna zaɓe cikakke ba matsala ba komai kuma wannan ƙungiyoyi suke fafutuka yanzu alhamdulillah a makarantunmu na masu bukata ta musamman za ka ga da sai ai ta fama ƙungiyoyi da sarakuna suna neman yara su kawo su to yanzu iyaye saboda wayar da kai da ake ta yi to ya sa da kansu da kuma yanda shi gwamna yake tallafa ma taimaka ma masu bukata ta musamman suna kawo 'ya'yansu da kansu ana ba su admission kuma su zo su yi karatu cikin daɗin rai kasan makarantunmu akwai na kwana dukansu akwai ɗaya a cikin birnin katsina akwai ɗaya a cikin local government malumfashi ta kurami gaba ɗaya ana kula mana yaran mu sosai ma za ka ga boarding school ce kuma mun gode sai dai a ƙara muna neman ƙari insha Allah ci gaban da muka samu sosai mun samu waccan na last year kenan waccan shekarar to ko me ke fatan nakasassun Najeriya a sabuwar shekarar da muka shiga har wa yau ga Hajiya Maryam Janar Buhari ya kaddamar da disabled commission a federal sauran jihohi sun kaddamar wasu wasu ba su kaddamar ba wanda shine muke roƙo da ƙoƙon mu muna faɗi tashi muna nema mu ma gwamnan mu mai tausayi mai kula mu ya ƙoƙari ya mana eh, disabled commission ɗin nan in aka yi ta duk dabaran nan da ake koke suna barinta kuma in an yi ba a yi ta ba a ɗora mana masu evil a duba muna da ya'ya da kannai da yayye duka akwai su wa'anda ma akwai doctors doktoci a cikinsu akwai masu digiri duka akwai duk abin da ake nema za a samu kamar yadda ya mana free zuwa asibiti mutum dubu da wani abu a kowane local government in dai ka je da katin nan wanda aka yi maka kuma kana da lalurar tabbas ga katinka to firi ne zaka sha magani allura ne duka kuma za a kula da kai sosai to shine muke ƙara roƙon dama kuma wannan mu ma ƙara yara su zama firi. saboda sai ka gama secondary school ba kuɗin da yaro zai tafi ya ƙara ya ta yi university sai ya yi bara wasu su taimaka wasu ba sa taimakawa wanda suka samu taimakon ko sun yi rabi kuma sai ka ga cewa ba kuɗin da za su yi registration ɗin so wannan shi ke sa sai ya dakular da su to sai yaro ya komin yana karatun sai ya koma bara so amma in an ya samu aka ce gwamnati ta bamu free education har zuwa iya inda biro ta ƙare wallahi za a yi karatu kuma an gama a ce yaro a duba wai ba teaching ne kaɗai ba tun daga karatu nan kala-kala kowa zai iya yi kowane karatu a duba sannan kuma a duba yaro kwazan shi da waye da waye nashi da yayi a taimaka mashi in ya gama a bashi aiki tunda dai kamar na san an yi doka duk kowane abu za a ɗauki aiki akwai 5% da ake badawa to ai kokari a ɗauki wannan duk da dai an mamu ya mamu an ɗauki mutanenmu amma dai har yanzu akwai su suna nan ƙasa ba aiki kuma ba kuɗin da za su tafi su ƙara ma karatun inda in ba aiki suna son su ƙara karatu amma ba kuɗi sai na uku kuma muna roƙon masu lalurar yatsu ne suke da asibiti wadda federal ta ansa ta maida ta wata asibitin yanzu ba su da inda za su sha magani sai dai su ce ɗan isa su tsallake ƙasa su ce ƙasar Nijar su shawo magani in kwantar da su za a kwantar da su ƙasar ƙasarmu ba gagara ce ba ya kamata mu roƙi gwamnatinmu to dan Allah muna roƙo a yi masu wuri da za su dinga shan magani a kwantar da su saboda tahiya can ma aiki ne amma in dai za su sha magani da asibitinsu da kulawarsu alhamdulillahi abin da na sani da kenan nan ake komai ba su tahiya ko ina dan ni babana likitan su ne kafin Allah ya mai rasuwa kuma har cikin ƙauyuka za a je har can a ba su magunguna amma yanzu babu a taimaka mamu abu ukun nan su ne muke da bukata To, masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Maryam Ahmed Wada ta makarantar makafi, memba a gamayyar ƙungiyoyin masu bukata ta musamman reshen jihar Katsina. Ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na GT Hausa Amurka ke magana, ke cewa a huta lafiya. domin jan halin da ake ciki a duniyar wasanni ga Bala Dahiru Branko da labaran wasannin. Shirin namu na yau zai karkata ne a ɓangaren saye da sayarwar 'yan wasan kwallon kafa ta duniya inda kungiyoyi ke ci gaba da lalubo 'yan wasa a ƙungiyoyi daban-daban kama daga wanda suke karban aro da kuma wanda suke sayan sanadin na dindindin sai kuma wanda suke sallaman 'yan wasan bayan da kwantarakin su ya ƙare. za mu leƙa ƙungiyar ƙwallon kafa ta liverpool inda ƙungiyar kwallon kafa ta liverpool ɗin ke kan tattaunawa da ɗauko tsohon ɗan wasan ƙungiyar kwallon kafa ta manchester united greenwood dan shekaru 24 da haihuwa yayin da ɗan wasan aka ga cewa ya yi kokari a kungiyar ƙwallon kafa ta marcel a wannan kaka ɗan wasan bayana ƙungiyar kwallon kafa ta liverpool kuwa gomez dan wasan mai shekaru 28 da haihuwa da kuma dan wasan kungiyar kwallon kafa na Nottingham Forest mourinho dan kasar Brazil mai shekaru 23 da haihuwa suna daya daga cikin wayan da kungiyar kwallon kafa ta AC Milan take kokarin ganin cewa ta dauko su domin taimaka mata a 'yan wasan baya za mu duba kan tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Manchester City Mario Balotelli mai shekaru 35 da haihuwa. Dan wasan wanda ya buga kungiyar kwallon kafa ta Liverpool yana shirye-shirye domin koma wata kungiya da ke fafatawa a haɗaɗɗiyar daular Larabawa mai suna Al Ittifaq wanda ya kasance ita ce za ta zamo kungiyarsa na sha hudu da ya taɓa bugawa wasan kwallon kafa. a nan kuma dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta baya munich dan kasar faransa daya ofami kano mai shekaru 27 da haihuwa yana kokari dan tabbatar da ci gaba da zaman zamansa a kungiyar inda ya amince da sabunta kwantirakinsa a nan kuma kungiyar kwallon kafa ta tottenham ne take tattaunawa dan ganin ta sayi dan wasan kungiyar kwallon kafa ta santos matashin dan wasa mai suna sauzo dan kasar brazil mai shekaru 19 da haihuwa bayan da a farko kungiyar ta ki amincewa da tayin da aka yi mata fam miliyan 8 da yiwuwar kungiyar kwallon kafa ta liverpool za ta ware zunzurutun kuɗin da ya kai ma fam miliyan ashirin domin ganin cewa ta raba kungiyar kwallon kafa ta christian palace da dan wasanta mike dan shekaru ashirin da biyar da haihuwa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace Oliver ya bayyana cewa za su tattauna da shugabannin kungiyar kan batun kontrakinsa wadda haka shi dai ba shi zama ya yanke hukunci wa ransa ko zai ci gaba da zama kungiyar ta Crystal Palace a mazaunin mai horarwa. yanzu kan za mu leka bangaren wasannin da ake fafatawa su a yanzu haka inda ƙungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid a wasan Super Cup take barje gumi tare da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid idan muka leka kasar Faransa kuwa a gasan French Super Cup kungiyar kwallon kafa ta PSG ne ita ma a yanzu haka take ci gaba da fafatawa da ƙungiyar kwallon kafa ta Olympiacos a gasar Premier League na ƙasar Ingila kuwa Arsenal ne ita ma a yanzu haka take barje gumi tare da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool Bala Ɗahiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a nigeria Yanzu kuma ga Abubakar Adam Funtuwa ya shigo da labaran halin da ake ciki a ɓangaren dande a Najeriya. Masu sauraron mu barka mu kasance da ku a wannan fage na fafatawa a wasan da mai kama da fada kuma yanzu haka a gidan ɓara daga jihar Nasarawa fafata tsakanin Alasan wato wadda ta kaya yanzu kuma wato bago alikawo jere daga bangaren gurma da da shi da ali karin bello sarkin dambe wanda ya zo neman fansa a nan jihar nasarawa wanda aka da a jihar sokoto kuma ina ganin cewa bago alikawo jere a shirye ke yanzu haka bago za su fafata da ali karin bello bago wani shiri kai wannan wasa insha Allah Allah ya ba mu da rewo kamar kaga ali ya zo fa a fasace saboda cewa fansa ya zo nema ni dai ba ni sauraka hitina fansa hitina ba sauraka tashi hankali amma akwai dan kan ai wasa kawai ana tsu ya za ka je idan ka kara mishi ah, bare zai ko za a yi bare yi za a yi sha Allah idan kuma shi ne nasara kanka za ka je to duk da yayi da Allah ne za a yi laya da dai laya eh. babu alkawo kenan daga bangaren gurmada wanda kuma ya ce duk yanda mata wato duk wanda inda ta aura baba ne domin kuwa ai an saba wannan fafatawa kuma ali yake neman fansa duk da cewa dama akwai kisa tsakanin su wato wani ya buge wani a jihar Sokoto kuma dan mana aka fafata a nan ga Ali a bangaren wato Jamus wanda yake fafatawa Ali ga kai ma ka fara daurewa a daidai wannan lokaci yaya kake ji kuma wani shiri kai wannan man Allah ne ba mu sa'a ya za ka ji idan ka dauki bansa wadda kai wata kake zuwa nan ina jin daɗi idan kuma shi ya ƙara maka ba ba komi sai in wannan kaddara shi daga ubangiji Allah haka ya Allah yana sun ce ba sa fatan cewa faduwa ta zo musu amma ce duk ma ta fadi daidai ne wato duk ta wakana daidai ne alƙalin balle kenan daga bangaren wato Jamus wanda shine sarkin dambe kuma zai fafata ne da wato alikawa waje kamar yadda kuka ji masu sauraron mu ku ci gaba da bibiyan mu don jin yadda wannan gumurzu yakin hannu wasan nan mai kama da fada zai kaya a cikin wannan wato fili da aka yi wa da'ira wanda dubban dubatan masu kallo suke a wannan waje da kuma saurare su jiya za ta kaya kusan ne wannan wasa ne mai cike da wato kalubale da adawa wannan ma ya ce yana ganin cewa babu mai irin wato bakin jin dan ba irin shi kuma ba mai farin jini irin shi ko da za ta kaya masu sauraron mu ku biya mu ku da za ta kaya a wannan damben amma kafin nan kamar yadda aka sani cewa ga wai wazirin dan gwamba ya dauko waka ta ba hagun alika waje yanda aka saba dauko wato waka kowan dan dambe wato a irin fafata da za a yi da shi wato a ziga shi a ƙara mai ƙwarin ga dai wazirin dan gwamba da wannan baitukan. Ki gwambara ba re na gode na gauna. waƙar da aka ɗauko ta bago alkawo ta kenan wanda wazirin dan gwamba haka ko da wanda kuma ita ce ake zuga ko tura da dan da kuma gashi na gaba hagu alka wajen ya harzuka ya wato waje kunji shuwa fa ko shi ko abokin baba ta shi dan haka masu sauraron mu za mu je mu je da za ta kaya wato idan aka dauko kidan alƙalin bello wanda shine na gaba za a kawo shi wato gaban makadi domin a ji irin shirin da yayi kuma daga nan muke ganewa tun daga fuska wato da bangare ya gane cewa nan shashira ko kuma aka san haka masu saurare abinda za mu iya dauka kenan a cikin shirin saboda yanayin lokaci da fatan za ku bibiye mu a cikin shiri na gaba wato gobe kenan idan Allah ya kai mu ina za mu kawo muku ci gaba da wannan fafatawa Abubakar Adam Funtuwa GTA Hausa Amurka ke magana daga Abuja Najeriya Jama'a abin da ya samu kenan a cikin shirye-shiryen namu na wannan dare na Alhamis. Yanzu a madadin dukkanin 'yan uwa abokan aiki da suka taimaka shirin ya kammala. musamman Sauda Kabir da ta karanto labaran duniya. Mustapha Nasiru Batsari nake cewa mu zama lafiya.